وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها المسلمين a عليكم ورحمة الله وبركاته hakikan gaskiya bayanai na malamanmu su sun gabata wanda sayyidina ali bin abi talib yake cewa khairul kalamin ma qalla wa fiyayyar magana ita ce wadda ta zamanto yar kaɗan kuma ta wadatar ta amfanar abin da ake so a samu malamai sun yi bayanai dalla-dalla za mu iya cewa kusan gabaki suna iya kokari su takaice ma abubuwa ne kamar haka abu na farko dai shine babban haƙƙi da ya kamata a ce mutum ya kula da shi shine haƙƙin Allah haƙƙin Allah shine cewa bota mushi shi kaɗai Allah bai yi mutum don ya tsara wa Allah abinci ba Allah ta'ala wa huwa yut'imu wa la yut'am shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi duk wanda kaga ya ci ko ya sha Allah ne ciyar da shi kuma sha ya ci Allah baya da bukatar mu mu tara mai arziki kuma baya da bukatar mu yi noma mu tara mu sha abinci me Allah ta'ala ya halice mu dan shi shine cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba halice mutum da aljani ba sai dai dan su bota mun inji Allah ta'ala idan aka ce bota yan uwa lalle ta shafi sallah ta shafi azumi ta shafi aikin hajji da sauran abubuwa amma ita ibada kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ke cewa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al az-zahirati wal batina suna ne wanda ya kunshi dukkanin wani abu da dan adam zai gabatar sawa'an aiki ne ko magana ce ko kuduri na zuci in dai Allah yana son abun kuma ya da shi sun shi bada yan uwa so da dama za ka isko mutum yana kokari gami da haƙƙin Allah amma ko su haƙƙoƙi da ya kamata ce ya bada su ma bada su ibada ne a da me wasa gami da su alhamdulillah malamin mu da Mustapha da ya sauka ya yi bayani dalla dalla akan abin da ya shafi haƙƙin iyaye malam Fayar ya yi bayani akan abin da ya shafi ikhlasi yi dan Allah sauran malaman musulmi na bayanai kai. me za mu ji mulci a kai shine kai iya kokarin ka ya zamanto bota hakkin Allah ne shi kadai ba a yi wa kowa sai shi duk wani mai daraja daraja shi tana nan amma bota ba ta shi bace domin bota ta wanda ya halitta ne wanda ya halitta kuma shine mahalicci Allah sannan kuma iyaye ƙarin ya zama wajibi ya kula da su ya ba su hakkin su menene hakkin iyaye shine cewa biyayya da kuma girmamawa biyayya idan suka umarce ka kai girmamawa kuma shine ka darjanta su ka yi abin da suke so ko da ba su nema ba idan har ka san cewa suna son wannan abu to ko da ba su nemi ka yi ba iko kai ka mai biyan ka shine Allah wani lokaci akan samu iyaye ya zama to ɗaya yana kokari na ya kyauta musu ko ya musu biyayya ko ya kokarin inganta alaƙa shi da su amma sai ka ga wata jarrabawa shi ne yake kyautata musu nan a gida ko da lokaci ba shi ake so ba an fi son wani wanda yake baya kokarin komi karshen ta dan kwaya ne me za ka kai kada ka ce yi ba sa gani a i in na su ba su gani ba allah da ya ce a ya gani zai biya ka sannan kai kokarin kulawa da haƙƙin duk wani mai haƙƙi annabi ya ce laisa minna baya daga cikin mu musulmai usman da suka ce baya daga cikin mu mumunai mallayar la na wanda baya tausayawa karami a cikin mu wala kabira na baya girmama babba a cikin sawan babba a shekaru ko babba a matsayi wala ya'lamu li alimina aka kuma baya daga cikin mu duk wanda bai san darajar malami a cikin mu ba ashe kai duk yanda kake akwai na sama da kai ya kamata ka girmama shi kuma duk yanda kake ganin kai karami ne akwai na kasa da kai ya kamata ka tausaya mishi haƙƙin makwabta annabi ya ce inna allaha qad afa kullu li haqqa allah ba ma duk wani mai haƙƙi haƙƙin shi ka bai wa haƙƙin allah na bauta haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyayya haƙƙin iyaye na biyayya haƙƙin makwabta na kyautata musu haƙƙin ɗan uwanka na sada zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina abdullahi bin salam ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuha nas ya ku mutane afshu salam ku ya ga sallama tsakaninku in ka gamu da mutum ka san shi ko ba san shi ba kai musu sallama rishin yi wa mutum sallama ka ce sai ka san shi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara afshi salam ku ya da sallama tsankani wa aqimu ku ciyar da abinci wanda yake da bukata kuna da abin da za ku taimaka mishi ku taimaka mishi sai ce wasilul arham sada zumunci ka na bangaren uwa ka na bangaren uba abokanan mahaifinka kawayen mahaifiyarka wannan duka gaba ki dai kokarin sada zumunci tsakankanin kai su duk mai son rayuwar shi ta yi tsawo kuma dukiyar shi ta bunƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yusafa lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi annabi ce fa rahima duk mai son a ta rayuwar shi a bunƙasa dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sa da zumunci wannan hadisi na abdullahi dan salam yace annabi ya ce ya ayyuhan nasu afshu salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sallu bil layl wan nasu niyam ku yi sallah cikin dare lokacin da mutane suke barci ta jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci sallah cikin dare ko da raka'a abinci. Allah ya yabi masu ita yace tajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu yan uwa masu daraja sallah cikin dare abu ne wanda mun doki darasi ko mu iya cewa mun doki training ko horo a cikin watan ramadan da dama daga cikin muna yin tarawih amma daga an ce ramadan ya wuce sai kaga kamar mu aje duk wata bota to ai ma la yudrak kulluhu la yudrak jullu duk abin da ba same shi ga baki ɗaya ba to kuma bai kuma a rasa shi ga baki ɗaya ba idan ba ka samu damar samun falalar watan ramadan ba ko ramadan ya wuce allah ramadan yana da a kowane lokaci idan ka bauta mushi zai biya baka bukata yan uwa masu dara muna fatan allah ta'ala ya muna albarka ga baki daya ya zama mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da damana mai albarka a wannan ƙasa ta mu kasashen musulmi ga baki daya kamar yadda Allah ya tara mu a nan muke fatan Allah ya tara mu gidan aljanna duk waɗanda suka zo daga nesa Allah ta'ala ya ba su ikon komawa gidajensu lafiya ku da kuka ɗauki ɗawainiyar mu da 'yan gari ga baki daya muna fatan Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar ku da zuriyarku da dukiyarku Allah ya sa gama lafiya tambayi guda uku da mala ya ambata ɗaya daga cikin wannan tambayoyi ya yi magana ne akan wata mata wadda ya ji ita ce tambaya ta ƙarshe tambaya ta farko dai matar da za ta iya fita daga gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba ko da fa aikin Allah ne za ta ci me ke nufi da wannan magana misali sa da zumunci ko wani abu shine aikin Allah ko mace zai za ta yi masallaci ba tare da izinin mijinta ba wannan da baki da laifi ne domin Allah ta yi wa qarna fi buyuti kulla wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula zama a gida shine asali ga iyamace huta waje yana zuwa ne bangaren larura ta nemi izini ta huta ko wani abu ya faru na rashin lafiya wajen bayanan ya zama larura za ta yi huta amma mace ta ɗauki kafa zan je can ziyara zan je can ziyara ba tare da izinin miji ba wannan ba shari'ar musulunci ba ce kuma duk mata da take son ta gama da duniya lafiya ta tsaya a gaban Allah lamin lafiya wannan abu za ta yi kokari ta kauce mishi mai tambaya ta biyu shine cewa matar da take zaune da mijinta ana samun matsala ko don lokaci zaman ya yin daɗi kuma tana da 'ya'ya sai zama idan ran shi ya bace yana tsinewa yaran na albarka wannan addu'a za ta kama su muddin yara ba su yi musu komai babu abin zai samu su kuskure babba shi ne tsinuwa annabi ce idan mutum ya tsine ma wani albarka wannan da ka tsine ma bai cancanci ka tsine mishi ba tsinuwan nan za ta yi sama idan ta isko sama a rihe to za ta dawo wanda aka tsine ma idan ba ta samu wuri ba za ta koma wurin wanda ya kuddo ta da mutum zai shekara dubu yana tsere ma albarka in baka cancanta ba abin da zai same ka karshen ta ma a sanadiyar haka kai albarka domin ne Allah ta'ala baya zaluntar bawa mutum ya ta tsinuwar shi muddin baka cancanci tsinuwa ba babu abin da zai same ka kenan wannan ya kamata mutane su yi gobanin kiyayewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa akwai lokuta na karbar addu'a ku yi kokarin kiyayewa wurin yi wa ɗayan ku addu'a shi yasa in yaro ya ma laifin da bai wannan ranka ya faci ka ce Allah shirye ka idan Allah ya karba ya shirye shi an wuce wurin koko amma sai kuma lokaci iyaye shi yasa annabi ce ya ku mata tasaddaqna ku yawaita saka fa inni ra'aytu akthara kunna ahlan nar annabi ce na iga cewa mafi yawancin ku ku kowa ya a wuta sahabbai suka mata daga cikin sahabbai suka ce rasulullah me ke faruwa annabi ce kuna yawan tsinuwa kuma kuna butulcewa miji za ta zauna da mijinta duk alherin da ya mata ran da ran ta baci za ta ce tunda nake mai gani a wurinka sannan yaro ya yi abin da bai takara ya karya ba ta tsine mai albarka na mance tambaya ta kuma da birane kace menene na shirka a gashi a alaikum menene ma'anar shirka shirka shine hada Allah da wani duk wani abu da yake haƙƙin Allah misali dogaro ka rinka ganin cewa in wani ya yarda da ni ba abin da zai same ni me wannan shine Allah ba wani mutum mai wannan idan wani ya yarda da ni ko wani yana so na zan samu abu kaza bala'i ba zai fada mini ba duk wannan haƙƙi ne na Allah in kai wa wani kai shirka ko da adam ya rinka ganin cewa akwai wani abu da yake jin tsoro a zuciyar shi kamar da yake jin tsoron Allah duka wannan shirka ne duk abin da yake hakkin Allah ne in ka ba wani ka shirka menene hukuncin wanda ya rasu yana yin shirka ya halatta je jana'izar shi dole sai an bincika wace irin shirka ce domin shirka kala biyu ce akwai shirka karama akwai shirka babba idan shirka karama ce babu laifi ka je jana'izar shi amma idan shirka babba ce sai ka ce Allah ya kan musulmi shikenan assalamu alaikum warahmatullahi